عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما dukan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kiyayewarsa da kariyarsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine shiryayye Allah ta'ala ya shiryar da mu wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai, da alayensa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Masu mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. In ba a manta ba a cikin makonnin da suka gabata, mun amsa tambayoyinku da kuka rubuto masu tarin yawa. kan neman tarihin wasu gwaraza shahararru a ɓangaren karatun Alkur'ani wanda sautukansu ya cika gidajenmu amma ba mu san ƙasashen da suka fito ba, ba mu san tarihinsu ba, wanda muka ɗauki lokaci muka bayar da tarihin waɗannan mutane guda takwas. Na farko shi ne Sheikh Aliyu Jabir, na biyu Sheikh Abdulbasid Muhammad Abdulsamad, na uku Sheikh Khalil Husar, Husari, sannan na hudu Sheikh Munshawi, sannan na biyar Sheikh Sudais, na shida Sheikh Shuraim, sannan na bakwai Sheikh Abdurrahman al-Huzaifi, sannan na takwas Sheikh Ahmad al-Ajami. Waɗannan su ne mashahuran manyan malamai waɗanda ake yawan jin muryarsu ko sautinsu a cikin kase-kase na karatun Alkur'ani, wanda muka bayar da tarihinsu a baya. To yanzu mun samu wasu tambayoyi masu tarin yawa kamar yadda aka saba aiko mana ana neman tarihin wasu mashhuran malamai waɗanda su ma ake yawan jin su amma kuma ba a samu tarihin cikakke a kansu ba. Waɗannan malamai sun kai har guda goma, hudu daga ciki su ne shugabanni na mazhabobin fikihu da ake yawan danganawa gare su, sannan guda shida daga cikinsu malamai ne na hadisi. To waɗannan malamai guda goma, insha Allahu a cikin wannan shiri za mu bayar da cikakkiyar rayuwarsu da kuma irin gudunmawar da suka bayar a addinin musulunci waɗannan malamai su ne akwai abu hanifa wanda ainihin sunansa annu'umanu bin sabit amma ya shahara da abu hanifa an haife shi a garin kufa ta ƙasar iraki shekara tamanin bayan hijira ya rasu a bagadada shekara ta ɗari da hamsin yana da shekara saba'in a duniya wannan shine mutum na ɗaya da ake neman sanin cikakken tarihinsa saboda ana yawan jin ana cewa Abu Hanifa Abu Hanifa ko mazhabar Abu Hanifa mutum na biyu shine al-Imam Malik bin Anas wanda an haife shi a Madina shekara ta da uku ya rasu a shekara ta ɗari da tara, yana da shekara tamanin da biyar a duniya wanda shi ma ya shahara musamman a wannan ƙasa tamu zaka ji ana cewa mazhabar Imam Malik ko Imam Malik ya ce ko arwato daga Imam Malik ko almajar Imam Malik ko akan mazhabar Imam Malik wanda shi dai mun bayar da tarihinsa a baya sannan akwai na uku shine al-Imam Shafi'i wanda ainihin sunansa shine Muhammad bin Idris wanda an haife shi a garin Gaza ta ƙasar Falastin shekara ta ɗari da hamsin bayan hijira wato a shekarar da al-Imam Abu Hanifa ya rasu Al'imam Ash-Shafi'i ya rasu a ƙasar Masar shekara ta ɗari biyu da hudu yana da shekara hamsin da biyu a duniya, wanda shi ne mutum na uku wanda ake yawan jin sunansa alimam Shafi'i ya ce ko Shafi'iya ko abin da ya kama da haka. Mutum na hudu shine al'imam Ahmad bin Hanbal, wanda aka fi saninsa da Ahmad bin Hanbal, wanda an haife shi a garin Bagadad shekara ta ɗari da sittin da hudu, ya rasu dai a garin Bagadad ɗin shekara ta ɗari biyu da arba'in da ɗaya yana da shekara tamanin da biyar a duniya. Waɗannan su ne manyan malamai guda huɗu waɗanda ake yawan jin ana dangana mazhabobi na fikihu zuwa gare su da irin gudunmuwar da suka bayar ta ɓangaren hadisi da fikihu da kuma ilimi na addinin musulunci. Sai kuma waɗancan guda shida waɗanda su kuma ake yawan jin an rawaito hadisi da gare su ko a cikin littattafansu. Na ɗaya shine al-Imamul Bukhari wanda asalin sunansa shine Muhammad bin Ismail an haife shi a ƙasar Bukhara a ranar Juma'a sha uku ga watan Shawwal ɗari da casa'in da hudu bayan hijira, ya rasu a dai wannan gari na Bukhara a shekara ta ɗari biyu da sittin da shida yana da shekara sittin da biyu. Sai kuma na biyu a wannan jeri shine al'imam Muslim bin Hajjaj, wanda aka fi saninsa da Muslim bin Hajjaj. An haife shi a garin Naisabur, shekara ta ɗari biyu da hudu, ya rasu a wannan gari na Naisabur shekara ta ɗari biyu da sittin da ɗaya yana da shekara hamsin da bakwai a duniya a cikin wannan jeri nasu sai mutum na uku shine alimam an-nasa'i wanda asalin sunansa shine ahmad bin Sha'aibul kurasani khurasani an haife shi a wannan gari da ake kira an-nasa a cikin ƙasar Kurasan shekara ta ɗari biyu da goma sha biyar ya rasu a wani gari mai suna ramla a shekara ta ɗari uku da uku yana da shekara casa'in cif a duniya sai na hudu a wannan jeri shine al-Imam Abu Dauda wanda asalin sunansa shine Sulaiman bin al-Ash'ath as-Sajistani an haife shi a wannan yanki na Sajistan shekara ta ɗari ya rasu a Basara shekara ta ɗari biyar yana da shekara saba'in uku a duniya sai a wannan jeri al-Imam Tirmizi wanda sunansa Muhammad bin Isa an haife shi a garin Tirmiz ko Tirmuz shekara ta ɗari biyu da tara hijiriya, ya rasu a wannan garin a shekara ta ɗari biyu da saba'in yana da shekara sittin da ɗaya a duniya. Sai al'imam Ibn Maja, al'imam Ibn Maja sunansa Muhammad bin Yazid, an haife shi a shekara ta ɗari biyu da bakwai, ya rasu a shekara ta ɗari biyu da saba'in da uku yana da shekara saba'in da biyu a duniya. Waɗannan su ne manyan malamai guda goma, huɗu na mazahabobi sannan shida na hadisi, wato yadda muke yawan jinsu, Imam Malik, Imam Abu al Malik, Al'imam Abu Hanifa, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal wanda ake dangana waɗancan mazahabobi gare su. Sannan kuma waɗannan guda shida su ne za ka ji an ce ya zo a cikin kutubu sitta shine Bukhari, Musulun Tirmidhi, Nisa, Ibn Majah, Abu Dauda. To waɗannan ma kamar yadda muka ba da tarihin waɗancan insha Allah za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mu bayar da tarihin su a mako mai zuwa. Ya musliman ahuwa wa la ni kalbi baka mutasa'ilan an ikwatin imani afwan Sai kuma wanda suka rubuto cewa su mata ba a samun waɗanda suka haddace alkur'ani ne a cikinsu kamar yadda ake samun maza sai mu ce e lalle ana samun mata da yawa hafizan alkur'ani sai dai kamar da kuka shina ba kasafai akan ɗauki tarihin mata ko kuma a ɗauki kaset ɗinsu na karatun alkur'ani ana yaɗawa a duniya kamar yadda ake yaɗa na maza ba amma abin da ya nuna shine akwai mata waɗanda suka haddace alkur'ani kuma suka shahara da alkur'ani din tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in ba a manta ba mun yi bayani a cikin al'isaba, isaba fi tamyiz sahaba a baya cewa ya kawo mana tarihi a cikin juz'i na bakwai shafi na ɗari uku da casa'in da biyu na Ummu Waraka. Ummu Waraka wanda lambar tarjamarta a cikin wannan littafi shine na dubu goma sha biyu da ɗari biyu da tamanin da takwas. Wato ita ce wacce ya kawo ta dubu goma sha biyu da ɗari biyu da tamanin da takwas a cikin wannan littafi da ya bada tarihin sahabbai sama da dubu goma sha biyu kuma a cikin mujalladi na bakwai shafi na ɗari uku da casa'in da biyu wanda ya bada tarihinta sunanta Ummu Waraka bintu Abdullahi bin al-Harith al-Ansariya tana cikin makaranta alkur'ani mahaddata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya samu labarin ta haddace alkur'ani ya naɗa ta ta dinga yi wa mata limanci a gidanta, wanda Abu Dauda ne ruwaito wannan hadisi mai lamba ta ɗari biyar da sittin da biyu, haka Ibn Khuzaima ya ruwaito shi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida da saba'in da shida, kamar yadda ya zo a cikin Bulugul Maram hadisi mai lamba ta ɗari uku da casa'in da biyu, haka ya zo a cikin Subul Salam cikin babu salatul jama'a wal imama. Ya yi bayani ya kawo na hadisi na ta can daidai ƙarshen babun inda ya kawo hadisin cewa ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ko ta ba annabi labari ta haddace alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce ta da ta dinga yi wa mata da suke cikin gidanta limanci kuma ta nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta fita yaƙi domin yin abinci da jinyar marasa lafiya kamar yadda yazo cikin al-isaba juz'i na bakwai shafi na 392 annabi sallallahu alaihi wasallama ce ki zamanki a gidanki ki ci gaba da wato yi wa mata da sauran bayi da suke gidan sallah da musulmanci Allah zai koro miki shahada kina cikin gidanki haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙa mata shahada a cikin gidanta wanda ya zo a cin al'isaba juz'i na bakwai shafi na ɗari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har gida yake zuwa ya ziyarce ta kamar yadda ya zo dai a cikin wannan littafi na al'isaba fi tamizu sahaba na alhafiz ibn hajar asqalani juz'i na bakwai shafi na ɗari da casa'in da biyu wanda da ƙarshe wasu bayinta guda biyu suka kashe ta, Sayyidina Umar ya sa aka kamo waɗannan bayi kuma suka yi itirafi cewa su suka makure ta ta mutu, Sayyidina na'umar ya sa aka kashe su ta hanyar rataya, wanda wannan shi ne kamar da Hafiz ɗin yake faɗa, shi ne hukunci na farko da aka fara yi a Madina ta hanyar rataya a cikin juz'i na bakwai shafi na ɗari uku da casa'in da biyu a cikin al'isaba fi tamizu sahaba. Kun ga kenan ashe mata su ma sun ba da tasu gudunmawa ɓangaren Alkur'ani. wanda in muka zo tarihin irin waɗannan mata da gudunmuwar da suka bayar, za ku ga cewa mata ma ba a basu a baya ba ɓangaren hadithi da ɓangaren Ƙur'ani da ɓangaren fikihu da ɓangaren sana'a da aikin jinya da sauran mata da yawa da muka bayani wanda akwai shiri musamman da zamu yi akan mata mashahurai guda ɗari waɗanda suka ba da gudunmawa a cikin addinin musulunci wanda duk za a kawo waɗannan mata daga ciki insha Allah. Cikin irin waɗannan mata da ake ba da labarinsu akwai mahaifiyar Malam Rabi'atu wanda ta yi wani abin arziki wanda a cikin littafin asiyar min alamun nubala cikin juzu'i na hudu shafi na ɗari biyu da talatin da uku ya kawo cewa lokacin da shi baban rabi'atul ra'ayi wanda ake kiransa faruk zai tafi jihadi zuwa wata ƙasa ta kurasan ya bar ta da ciki kuma ya ban mata kuɗi har ya ce kuɗin ya kai dinare dubu talatin lokacin rabi'atu yana ciki ba a haife shi ba lokacin banu umayya gwamnatin banu umayya bai dawo ba sai bayan shekara ashirin da bakwai, da zai tafi ya ce mata, To, zan tafi jihadi ko in dawo ko ba in dawo ba, amma gashi na baki da kuɗi kuma na baki da ciki. Saboda in kin haihu abin da kika haifa, ki masa kyakkyawar tarbiyya ta musulunci kuma ki kashe wannan kuɗi wajen yi masa wannan tarbiyya. So bai dawo ba sai bayan shekara ashirin da bakwai kamar yadda kisa ta nuna, kuma lokacin da ya dawo haɗan nasa Rabi'atu bin Abi Abdurrahman ya zama babban malami wanda ake nuna shi da ɗan yatsa a cikin garin Madina wanda har ma al'imam Malik yana cikin waɗanda suka yi karatu a gurinsa. So bayan ya dawo waɗannan shekaru ya zo zai shiga gidansa sai ga wani zai fito, sai ce kai ya za ka shigo mana gida, ce kai kuma ya za ka fito min daga gida, har suka nemi su kama kokawa, maƙota suka ji labari suka fito suka ce me yake faruwa, Ya ce wani ne gashi tsoho ya zo zai shigo mana gida, shi kuma yace wani ne gashi zai fito min daga gida. Sai matar ta ji ana tattaunawa ta leko ta ce me yake faruwa, tana duba sai ta ga ai mijinta ne sai take gaya masa to ai wannan ɗanka ne kai kuma wannan shine babanka ya tafi jihadi tun kana ciki bai dawo ba sai yau yau gashi an kwashe shekara ashirin da bakwai da faruwan wannan al'amari don haka suka shiga gida suka ci gaba da tattaunawa yana murna ya ga babansa shi kuma yana murna ya ga ɗansa amma bai san ɗan wani iri me ya zama ba shi da ya ga ɗan kawai sai ke tambayanta ina kuɗin da na baki ajiya ɗin nan sai ta ce ka bari sai jibi zan maka bayanin inda kuɗinka suke insha Allahu. To washe gari sai tafi masallaci, da ya je masallaci sai ya tarar da wannan ɗan nasa a gaba jama'a sun kewaye shi ko ta ina ana mafatoyi ana tambayan ilimi. Yayi ta mamaki yadda ɗansa ya zama babban malami, har ya zo ya samu mata yake ce mata, yanzu ɗana ne ya zama babban malami haka ana ɗaukan karatu a gurinsa, sai ta ce, eh, yanzu kuɗin da ka ban min ɗin nan, da ka ga ɗanka a wannan hali na ilimi da daraja da ɗaukaka da kuma waɗannan kuɗi wanne ka fi so ce wallahi na fi so in ga ɗana a wannan daraja da wannan matsayi Ta ce to kuɗin da ka bani ne ne ta kashewa har ɗanka ya zama babban malami haka ta hanyar yi wa malamai kyauta da sai masa kayan karatu da tura shi makaranta da ɗaukar nauyinsa har ya zama babban malamin da duniya take takama cikewa yana cikin manyan malamai da suka karantar da Imam Malik Rabi'atu bin Abi Abdurrahman saboda yi yi mata godiya ya mata fatan alheri ya mata addu'a Allah ya saka mata da alheri yadda ta kula da wannan ɗa nasa ta kuma ɗauki nauyinsa har zama babban malami wanda al'imamun zahabi ya kawo wannan kissa a cikin juzu'i na shida shafi na casa'in da hudu zuwa casa'in da biyar duk da ya raunata wannan kissa ta wani bangare a cikin siyaru a alamun nubala يا مسلما أهوى ولا يهواني بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا sannan ana iya samun kuma ya ta zama ita ma irin wannan ɗin wacce za a sawo a cikin tarihi kamar yadda ya faru ga 'yar Sa'id bin Musayyib Malam Sa'id bin Musayyab kamar yadda za cikin siyarwa alamun nubala juz'i na hudu shafi na da uku, yana cikin manyan malamai na tabi'ai waɗanda ake ganin ba ma wanda ya fi shi zurfin karatu a cikin tabi'ai duka da aka yi ɓangaren hadisi da Qur'ani. To don haka yasa ya koya mata wannan karatu na hadisi da wannan karatu na Alƙur'ani har ta zama cikin manyan mashhuran mata a wannan zamani waɗanda ake ɗaukan ilimi a gurinsu. Suna zaune wataran yana ba da ilimi wanda babban sarkin garin ya nemi a aura masa ita, amma ya tunanin ilimin da take da shi ba zai dace da ita da zama gidan masu mulki ba wanda wata ba kasafai gidan masu mulki ake sakin jiki a yi karatu mai zurfi ba so don haka ya ƙi yadda ya aurar da ita wanda har shi wannan sarki ya sa aka yi masa bulala ɗari sakamakon wannan abu da ya ƙi wata ran ana zaune shiga ga wani almajirinsa ana ibninsa ibnu abi wada'a ya zo yake bashi labari kwana biyu bai zo makaranta ba saboda matarsa Allah ya mata rasuwa sai ke cewa to yanzu kayi aure wani ya ce a'a ban yi ba me yasa baka ba ya ce ai ba ni da hali ne sai ce mai kamallaka ya ce dinari uku yace to kai aure da dinari uku mana yace to waye duk kasan nan zai aura min ya da dinari uku ko dirhami uku sai ce ni na aura maka yata wance almajirin nasa ya mamaki yadda wannan abu ya faru ya je gida yana shirye-shirye kawai sai ya ji ana kwankwasa kofa yace wane ne yake kwankwasa kofa a wannan lokaci yace malam sa'idu ne yayi ta tunani wannan sa'idu ashe malam sa'idu bin musayyib ne ya zo mar da amaryarsa sai ya buɗe ya ce to ga amaryarka nan nayi tunani ƙaran kawo ma matarka ya juya ya tafi washe gari ya ɗauko littafi zai tafi makaranta sai take ce mar in dai karatun baba ne duk abin da kake bukata ka je baba ya koya ma ka buɗe littafin ni zan koya ma saboda aka yi buɗe littafi aka yi karatun hadisi aka yi na fiqihu aka yi na kaza ya jima wasu ayoyin da wasu hadisan da bai gane su a bakin babanta ba ya gane a bakinta so sai da ya kwashe lokaci ya daina zuwa makaranta ya zama a wajen matarsa yake ɗaukan ilimi har lokaci mai tsawo daga baya ne yake cewa Lahu, ya kamata a bani dama kuma in je makaranta don kada ɗalibai su ga yankewa ta ta yi nisa wani abu kuma ya faru so daga nan ne ya samu dama yake zuwa wato makaranta yake ɗaukan ilimi to kun ga irin waɗannan mata ne an yi su waccan uwa ce wacce ta yi tarbiyyan Rabi'atu bin Abi Abdurrahman sannan kuma wannan ya ce wacce babanta mata kyakkyawan tarbiyya sannan kuma waccan gata mata ce ta gida wacce ta haddace alkur'ani har manzo Allah sallallahu alaihi ya yadda da haddata kuma ya nada ta cewa mata su dinga taruwa a gidanta tana yi musu limanci wanda har malamin fiqihu manya za su kawo hadisin a cikin kamar littafi burugul maram da irin subul salam su yi masa sharhi su yi bayanin da dalilai wanda yake sa irin wannan abu ya faru. saboda haka a kowane fage na karatu mata sun ba da gudunmawa wanda insha Allah a wancan shiri namu na mata ɗari mashahurai da suka ba da gudunmawa a musulunci duk za a ji mata a fanni daban-daban ɓangaren hadisi, ɓangaren ƙur'ani, ɓangaren fikihu, ɓangaren sana'a, ɓangaren kowane ɓangare akwai mata. watakila saboda rashin tantancewa kuma da fito abin fili ya sa mata ba sa samun abin karantawa ko abin da zai ƙarfafa musu gwiwa har su ma su zamo sun zama manyan malamai waɗanda suke shahararru kuma waɗanda za su ba da gudunmawa a dukkan ɓangarori na rayuwa domin addini na maza ne da mata kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Nisa'u shaqa'iqur rijal wato maza shaƙiƙan mata ne mata shaƙiƙan maza ne kuma Allah ta'ala ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما يا مسلما أهوى ولا يهواني بكى متسائلا عن إخوة الإيمان da aiko mana shawarwari da tambayoyi da ƙarin bayani a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi wanda babban manufa wannan shiri shine fito mana da wasu mashahuran mutane maza ne ko mata waɗanda suka yi wani aiki na ƙwarai a tsawon tarihi wanda ya kamata a san halinsu da tarbiyyarsu da tarihinsu da abubuwan da suka yi na ƙwarai don mu samu abin koyi. wannan kundi namu zai buɗe kowane ɓangare na dukkan malamai waɗanda suke mashhurai ko mata ko shugabanni waɗanda suka yi wani abin da za a koya a wannan zamani namu da muke buƙatar sanin baya domin gina abin da za mu gina a gaba za a ci gaba da aiko mana da bayanai kamar yadda aka saba ko dai ta hanyar email ɗinmu shine www.kundintarihi@yahoo.com ko kuma ta hanyar wannan waya 08023742857 ko kuma ta hanyar aiko da wasiƙa kai tsaye zuwa ga gidan wannan rediyo na Freedom da kuma sunan kundin tarihi ɗin a bayan takarda ɗin, ko kuma ta hanyar test ta kan wannan waya kamar yadda aka saba insha Allahu kuma duk abin da muka ga zai amfani jama'a kuma za a karu da shi kuma za a koyi wani abu mai kyau a cikin sa insha Allahu za mu kokarin amsa shi ta hanyar waɗannan tambayoyi fatan mu ne Allah subhanahu wataala ya sa abin da muke karantawa da abin da muke bayani ya zama ya amfane mu dukan mu gabaki ɗaya duniyarmu da lahira kuma ya zamo hanya ne da zai taimaka mana wajen inganta da gyara halayyarmu har mu zamo mutane mu ma da za a tuna da mu a cikin tarihi lokacin da rayuwarmu ta ƙare. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin mai kula da wannan shiri Hassana Salisu Abubakar wanda ya ɗaukan mana wannan shiri Musa Abdu Wada ni mai gabatar da wannan shiri Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa a madadin shashin addinin musulunci na gidan Radio Freedom nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh